ita venus da muke gani a duniyar venus rana yana tasowa ne ta yamma sai ya faɗi ta gabas eh ba wai ba wai kamar yadda muke da shi mu a nan duniya wato rana ya tashi ta gabas ya faɗi yamma ba a'a a can rana yana tashiwa ne ta yamma sai ya faɗi ta gabas ko sannan ita idan sauran duniyoyi suna mirginawa daga west to east ita kuma saɓanin hakan ne ita tana juyawa ne ta hagu hagu wannan shi yasa ma rana yake tashi daga yamma ya faɗi a gabas sannan ita wannan duniya na venus dai ita ce fa muke gani take bin wata wanda ake kira zahara sai ka ji ana ga zara ga wata in dai ka fito ka fito sallan mangariba to ita ce tauraruwa in fact kafin ma sallan mangariba za ka ga ta bayyana a can da hasken ta ral wata ran ko watan baya nan ma za ka ganta don ko jiya ma na ganta amma ba ta daɗewa bayan sallar mangariba take gangarawa sai kuma gobe yauwa daga dai yamma haka zuwa dai bayan sallar mangariba da ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ganta sai kuma ta zo ta ɓace to akwai al'ajabi da yawa game da duniyar venus